أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yabo mai tarin yawa a gare shi marar iyaka da ya sake haɗa mu a wannan marice na asabar bakwai ne ko ko shida shida ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha ɗaya ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha shida na lissafin miladiyya a darasinmu na shida kenan a wannan wata mai albarka a karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon hali daga littafin mala abdurrahman ibn nasir sa'idi kuma ba tare da ɓata lokaci ba jiya mun tsaya inda malamin yake bayyana mana abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata dangane da cewa hukuncin komai yana komawa zuwa gare shi na saɓanin da ke tsakanin dukkan mabambanta wajen ra'ayoyi waɗanda suka kafirta da waɗanda suka yi imani duka za su tsaya gaban ubangiji Allah maɗauki kuma zai ba kowa sakamakonsa to dai faɗi wannan a dunkule yanzu kuma zai tafsili zai bayanin daki dakin yadda kowa zai karɓi sakamakon nasa sai fara ambatan yadda kafiran za su karɓi sakamakonsu شين مالم سعيد يكي ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل sannan sai Allah ya bada labari dangane da hukuncin da zai musu su waɗannan al'umma guda biyu ko ɓangarori guda biyu a hukuncin da zai a tsakaninsu bilkisti wal adli wanda zai yi shi da adalci babu zalunci domin Allah maɗauki dama baya zaluntar bayansa amma rabbuka bi zallamin lil abid إن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون wurare da yawa yana ga cikin ka'ida sananniya cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya zaluntar bayi duk abin da mutum ya samu na sakamako a lahira to in ya bincika ko ya tabbatar ba magancan bincike za a nuna masa kuru-kuru cewa aikinsa ne kai shi zuwa ga wannan sakamako din amma ba zalunci ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara idan kai aikin alheri ko mai kankantar sa to zaka ganshi ma'ana za a nuna maka sakamako haka nan wanda yayi aiki mummuna shi ma Allah zai nuna masa sakamakon sa Allah baya zaluntar bawa baya bukatar ya zalunci to shine Allah madauke ce fa ammal ladina kafaru amma waɗannan da suka kafirta ai billahi wa ayatihi wa rusulihi suka kafirce wa Allah ba su imani da shi ba suka kafirce ayoyin Allah da manzannin Allah duk ba su yadda da su ba Allah sai sai fa u'adhibuhum azaban shadida to zan azabtar da su azaba mai tsanani wannan yana nuna mana Allah azaba sa mai tsanani ce kuma dan ya ƙara tsoratarwa domin idan mutum ya kafirta ya je wa Allah ba shi da imani to ba zancen kuma tausayi Allah yana da tausayi eh Allah mai tausayi ne kamar yadda ya ambata i'lamu anna Allah ghafurur rahim wa anna Allah shadid i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa Allah mai tsananin uquba ne to kuma amma Allah kuma har yanzu mai gafara ne mai jin kai da gafararsa da jin kai suna nan tare da shi siffa ce da yake wato siffantuwa da su da'iman amma fa ya faɗa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء duk wanda yake son a ji kansa a tausaya masa to kada ya mutu akan kafirci idan mutum ya mutu akan kafirci to wannan babu tuba babu gafara babu yafewa sai azaba amma da mutum zai mutu da imani amma akwai zunubi zunubi ba kafirci bane ya mutu yana kaza ya mutu yana kaza ko da babban laifi ne ya mutu yana yi in dai ba shirka bace ba kafirci ba to Allah akwai sa ran Allah gafarta masa sannan kuma ko ma ba a gafarta masa ba a ƙarshen lamari bayan an azabtar da shi za a fidda shi saboda imanin nan a mai da shi aljanna wannan nuna mana muhimmancin imani da Allah da kuma imani da abubuwan da Allah ya wajabta imani da su Allah ba shi da alaka da kowa ta jini tsakanin mu da shi ba shi da ɗa ba shi da uba ba shi da wa ba shi da ƙani alakar ita ce mu bayinsa ne in mun bauta masa ya ba mu sakamako mai kyau in ba mu bauta masa ba kuwa ba zai ji damuwar ya azabtar da mu ba tunda dama mallakarsa ne Allah kuma ba a tuhumarsa akan mallakarsa Allah gafarta mana baki daya to sai yake cewa fa u'adhibuhum azaban shadida zan azabtar da su azaba mai tsanani fi dunya wal akhirah a duniya da lahira kun ga nan an ambaci wuri biyu za a yi wannan azabar za a yi tun a duniya za a yi kuma a lahira to gashi malai bayyana mana shi amma azabud duniya amma ita azabar duniya yadda za ta kasance shi ne sai ce fahuwa ma asabahumullahu bihi min alqawari'i wal uqubati al mushahadati wal qatl wal dhulli wato abinda zai Allah zai same su da shi shine ma asabahumullahu bihi abinda Allah zai same su da shi ma'ana Allah zai sa abin ya kama su ya same su min alqawari'i na tsoratarwa abubuwa da suke kwankwasar rayuwa su tsorata mutum daga alƙari'a musa alƙari'a abinda zai kwankwashi zuciyar mutum ya rikita shi ya firgita shi ya hana shi zaman lafiya da nutsuwa to Allah zai firgita su duk mutumin da bai imani da Allah ba da wahala ka ganshi da nutsuwa la'alla yana da nutsuwa wajen abin da zai ci wajen makwanci wajen duniya ya fanta ma wani abu amma a zuciyarsa ba shi da nutsuwa to duk tashin hankali Allah madauki zai hada masa saboda rashin imani din nan wal uqubati da kuma uquba al mushahada wanda za a gani mutane za su gani yau a jeho musu wannan bala'i gobe wannan bala'i jibi wannan bala'i mun ji ai Allah muke ba mu labari a cikin alkur'ani a wurare da yawa yadda ya halakar da al'ummomin da suka gabata ko yadda aka halakar da adawa da samudawa wani a aiko musu iska iska kaga dai iska yadda dan adam Allah ke kare shi a ta da iska kaga ta ta da dakuna ta ta da rufi amma sai ga dan adam yana tafiya Allah ya bashi balance ya ta yawo Allah na kada iskar da ƙarfi to su kuma Allah sai turo musu wata da tafi wannan dan adam ba zai iya tsaya mata ba sai a kukkuki mutum tun daga ƙasa kamar yadda bishiya take daga ake ciro ta daga ƙasa haka za a yi watsi da mutum kuma su manya manya ne adawa haka za aka turo samudawa ma Allah ya halaka su mutane daban-daban da mun san har fir'auna yadda Allah ba mu labarin yadda ya halaka shi waɗannan ukuba ce mu shahada an samu waɗanda suka gani kuma gashi mu Allah madauki ya bamu labari a cikin alkur'ani wal qatl da kisa in aka go yaki Allah ba da dama a kashe su wal zulli da kuma kaskanci duk wannan abun ya shafi waɗannan da suka kafarta kaskanci ku duba ku ga yadda Allah madauki ya kaskanta yahudawa yahudu saboda abin da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala na izgilanci da abubuwa da yawa sai da Allah ya kaskanta su a duniya yahude ba zai ya ɗaukaka ba sai ta hanyar wani wanda ba shi ba kun kula da wannan dole su in in suna son karfi sai dai su bi ta hanyar manya-manyan kasashe su ba su kariya amma ba Allah ya sanya kyama da tsana a zuciyar duk dan adam ba iya musulmi ba dangane da yahudi kun lura da haka wannan kaskanci ne in ka ga sun dagu to ta hanyar wasu manyan kasashe ne suka ba su kariya kamar da muke gani a zamanin yanzu wanda dama can haka ake to sannan sai ke cewa wa gairi zalika mimma huwa namuzajun min azabil akhirah da makamancin waɗannan wanda alama ce ko sample ne shine namuzaj misali na azabul lahira wa amma azabul akhirah amma ita azabul lahira din sai ce fa huwa الطامة الكبرى إتسي ما في جرمة مصيبة ما في جرمة والمصيبة العظمى إتسي دي مصيبة ودت في جرمة الطامة إتسي دي ديك مصيبة الكبرى ديك دا العظمى ما أنا سقيا أبن دي جيني دي يبقومي جرمة ألا سيسي منيني وانا كسول على وهو عذاب النار إتسي عذاب الوتا عذاب الوتا wutar da ɗan adam ba zai iya jure mata ba amma kuma ba yadda zai fama asbarahum ala nar yadda Allah yake ba mu labari me ya kai hakurin su ma'ana hakurin da ba yadda zaka yi ana kiran su dai haka amma ba inda zaka ba yadda zaka yi kuka ba zai amfani ba kullama nadjat juludukum baddalnahum juludan ghayra hal yaduqul azab haka Allah zai ta azabtar da su duk lokacin da fata ta maile ta tauye ta kone ta zagonye sai Allah madauki ya mayar musu wata fatar a sake sabuwar fata a ci gaba da azaba haka za a ce wa duk mutumin da ya shiga wuta kuma zai dawwama a ciki haka zai zama ka duba ka gani dan adam ina ka ga lokacin da ina ka ga karfin da zaka iya hakuri da wutar lahira bayan ko wutar duniya nan mutum ba zai iya hakuri ya damke ta a hannunsa ba duk yadda mutum yake ya damke wuta garwashin wuta ya matse shi a hannunsa ya shiru ba zai iya ba sai wasu wani lokaci haka wani halaye na musamman yau amma mutum ya iya hakuri da wuta ba zai iya ba to ballantana wutar jahannama wadda ba ta iya kwatantuwa wajen girmanta da zafinta da tsananinta in an kwatanta ta da ta duniya sai ce ala wa huwa azabun nar wa ghadabul jabbar da kuma fushin ubangiji a ce Allah ya yi fushi da kai shi kadai ya isa azaba shi kadai ya isa azaba ku duba kishiyar wannan yayin da ɗan aljanna za su shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana a gare su su gan shi a hakikanin yadda Allah yake Allah shi ya san yadda yake sai ya zo ya bayyana 'yan aljanna su gan shi 'yan aljanna sai su sai kafin ya bayyana sai ya tambaye su me kuke so na ni'ima wace ni'ima kuke so sai su ce ya Allah wace ni'ima ce baka yi mana ba ka gyara mana makwancin mu ga abinci duk abin da muke so muna samu sai bayyana a gare su sai su ji cewa ganin da suka yi masa ya fi aljannar daɗi saboda yardar da suka samu daga Allah cewa Allah ya yarda da su ya amince da su ga su a cikin gidan daɗi to ina kuma a ce Allah ya yi fushi da kai Allah ya ce ko kallon ka ba zai ba kamar da yake faɗa a wasu wurare wasu wasu nau'o'in laifuka a wurare da yau Allah mutum na bamu labari wala yanzuru ilayhi wala yanzuru ilayhi ba zai kalle su ba in aka ce Allah ba zai kalle ka ba to ya fushi da kai wanda Allah ya fushi da mu da shi kuwa ya riga ya gama yawo Allah ya tsare mu daga fushin Allah sai ce wa hurmanihim da kuma hana su da za a yi sawabul abrari ladan mutanen kirki sawabi sawab da ake barwa lada da sakamako da za a biyo mutanen kirki to su ba za a ba su ba duba ku ga aljanna Allah madaukaki ya ambata cewa a cikin aljanna lahum fiha ma yasha'un abinda za su samu a ciki shine duk abin da suke so a wata ayar ma tashtahihi al-anfusu abinda duk rai yake so duk abinda kake so kaga duk din nan ta kunshi komai fa babu wani abu da aka cire duk abinda kake so to akwai shi aljanna sawa'un nan ka san shi ko baka san shi ba wani abu ma a can za ka san shi kuma da ibnu abbas ya ba mu labari da amma duk abinda muke ji an faɗi sunansa a aljanna akwai na wani ɗan itace da akwai shi a duniya mun san shi to abin da ya haɗa su kawai sunan ne ɗanɗanon da daɗin in garɗi ne garɗi in zaƙi ne zaƙi in menene duka daban da na aljanna daban da na duniya ne to kuma sai aka zo aka ce duk abin da kake so komai kake so kawai sai ka ka same shi to amma idan mutum bai samu wannan ba mene sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana har yanzu shi ma a hadisi kudusi Allah maɗauki yana faɗi a hadisi wanda yake kudusi cewa a'adattu li'ibadi ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar nayi wa bayina tattalin wani abu wanda babu idan da ya taba ganin sa duk abin da kake gani to babu shi a aljanna ai ma'ana na aljanna ya fi shi ba irin wannan bane kuma a aljanna komai kake gani na daɗi sannan wala ubunun sami'at babu wani kunne da ya taba jin labarin abin da ke cikin aljanna da haka duk abin da muke karanta da misalan ne hakikanin sai mutum ya je zai gani kai sai Allah ya ce wala khatara ala qalbi bashar abin ma da aka yi musu tattali bai taba darsuwa ya darsu a zuciyar mutum ka taba tuno shi in ka zauna kai ta tunanin daɗin duniya da kaza da kaza da kaza to duk abin da za ka gani ba na aljanna ba na aljanna ya fi wannan dole ne mutum ya kamata mutum ya yi kansa faɗa in dai aljannan nan ba a samu ta sai da imani to don Allah ban Allah kai imani aljannan nan ba a samu ta sai da aikin kirki kai aikin kirki aljannan nan ba a samu ta sai da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka zama ko ya waje baka zama mai da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka samu wannan ranar da mutum zai zo ya shiga ya rasa sakamako irin wannan nadama zai kuma a ranar da nadama ba za ta yi masa amfani ba babu komai babu cewa a dawo duniya a sake rayuwa a sake lale in tuba in gyara halina in yi aikin kirki kuma in sake mutuwa Allah zai ce mutum kalla inna ma mene inna ha kalimatu huwa qailuha dan adam kalma ce ko zai faɗe ta da zai ce ya Allah rabbir ji'un ya ubangiji ka dawo da ni mana in koma duniya in tuba la'alli a'malu salihan ko zan aikata aikin kirki Allah sai ce masa a'a magana ta kare lokacin duk da zaka ce kai wannan irin tunanin ya wuce babu magana yanzu sai azaba Allah tsare mu Allah sa ba za mu yi wannan nadama ba ya Allah muna roƙonka duk wanda ke zaune a wannan wuri Allah ka sa ba zai nadama ba a ran tashin alkiyama sannan ya ci gaba da cewa wa hurmanihim thawabul abrar wa ma lahum min nasirin bayan wannan sai ce kuma ba su da mataimaka babu wani wanda zai taimake su kada ka ji tsammani cewa akwai wani ko wani abu da zai kare mutum daga azaba in mutum ya mutu da kafirci to babu wanda ya sai taimake shi yana kallo da uwa da uba kowa yana ta kansa ran tashin alkiyama fa uba baya taimakawa da da baya taimakawa uba kaga dai danka da kake son kake son shi yanzu a duniya ya taimaka ma da wannan ya taimaka ma da wannan da girmamawa da meye ran tashin alkiyama ran da za kowa zai kama gabansa in aka ce ga wani misali wani malami yana bada misali irin wannan idan aka go aka ce gashi an auna aikinka abin da ya rage maka kawai ka shiga aljanna saboda kyawawan ayyukanka sun gaza sai an samu ladan raka'a biyu sannan za ka shiga aljanna sai ka waiwayi ɗanka ɗanka sai ka ce masa ba ni ladan raka'a biyu man a ɗora a nawa saboda in shiga aljanna ɗan nan zai buɗe baki ce baba ta kaina nake nima ba zan iya baka ba ladan raka'a biyu ku duba ku gani kowa ta kansa yake uban shi ma inda shi ne a wannan halin haka zai ce wa ɗan a'a ina yau ba zan iya wannan abun ba don haka kowa ya duba aikin kirkin da zai yi yadda zai masa irin wannan amfani don tashin alkiyama sai ce wa malahum min nasiri yansurunahum min azabillah waɗanda za su taimake su daga azabar Allah la min la man za'amu annahum shufa'a'u lahum inda Allah ba waɗanda su suke riya cewa za su zama za su cece su za su cece su ran tashin alkiyama ba ceto ba ƙarya bane ceto gaskiya ne amma Allah ne ke tsara a yi ceton shi zai zaɓi wanda zai yi ceton shi zai zaɓi wanda za a ceta shi wanda zai yi ceto Allah zai zaɓe shi ne don girmamawa gare shi don a ranar alahira kowa ya ga girman wani Allah ya ƙara ƙarfafa girma da darajar manzan Allah sallallahu sai ya ba shi dama ya ceci al'umma kun wannan an nuna darajar manzan wannan kun ga shi sa aka kira maqamin manzan Allah sallallahu alaihi na ceto al-shafa'atul uzma idan malamai suke kiranta wadda za a je wurin annabawa annabi adam a jibo annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu duk a ce su zo su yi ceto su ceci mutane su roƙi ubangiji a yi hisabi kowa daga cikin sai ce bai isa ba zai ba sai sai ku zo ku je wurin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a zo wurin sa sai sai ana laha ku ce ni ne ku na cancance ta to wannan shi ake ce ma al-maqamul mahmud al-maqamul mahmud din nan zabe ne daga Allah mun fahimci abu don haka ashe Allah ne ke zaben mutum ya karrama shi ya girmama shi ba a nan duniya zaka ce kai ka zabuwa ne ka fare masa da'atin a nan duniya saboda shi zai cece ka a lahira ka zaɓi wani malami wani waliyi wani shehi kai ce masa ibadar da Allah ya cancanta kaiwa wai da sa ran cewa ran tashin alkiyama zai cece ka ka bauta wa Allah kai da shi sai Allah ya sa wanda baka sani ba ma wanda yafi wannan walittaka sai zo ya cece ka mun fahimci abun ai yau don haka Allah ne ke ceto don haka da wanda kuke mutum ke zaton zai cece su wala man ittakhadhuhum awliya min duni min dunihi ko kuma waɗanda suka rike su waliyai koma bayan Allah suka yi watsi da Allah suka koma suna bauta musu duk ba za su taimaka musu ba wala asdiqa'uhum ko kuma abokansu duk abokantaka tsakaninka da abokinka yadda yake son ka to ran kiyama ba zai zo ya taimaka maka akan wani abu na lada ya baka ladansa ko ya ce bari ya dauke maka wata azaba da za a yi maka ko ya ce ce ka ba ba zai iya ba wa aqriba'in ko dangi na jini makusanta ɗa uba uwa ƙanwa yaya da makamancin wannan duka babu wala anfusuhum yansurun kai su kansu ba za su iya taimakon kansu ba don kaga kenan ashe babu wani taimako in dai mutum ya mutu a matsayin kafiri Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga aukawa cikin kafirci da fushin Allah wannan shine sakamakon kafirai wa amma alladhina amanu Allah ce amma waɗanda suka yi imani بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به waɗanda suka yi imani da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah da manzannin Allah da tashi bayan mutuwa da kuma makamantan waɗannan dai daga cikin abin da Allah ya umarni cewa a imani da shi wa amilu salihati kuma suka aikata aiki na ƙwarai aiki na gari menene aiki na gari aikin da aka yi shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladina amanu wa amilu salihati yazo a wurare da yawa a qur'ani abinda ake nufi da amanu amanu wa akhlasu amilu salihati kuma suka yi aiki gwargwadon sunna wannan ya nuna mana sharuɗan nan guda biyu na karɓar aiki wanda kullum ana bayyana mana su cewa ikhlasi da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar innal ladina amanu wa amilu salihati aiki ba zai zama salihi ba sai idan an bi sunna sannan kuma ba za a karɓe shi ba dama sai akwai ikhlasi akwai imani kenan sai bayyana mana yace waɗannan as-salihat din al-qalbiyya wal qawliyya wal badaniyya sawa'un na zuci ayyukan zuci da dogaro ga Allah da taqwa kun ga dole a zuci suke da hakuri da imani da mai da lamari zuwa ga Allah duk waɗannan a zuci ake ba da gabubban jiki ake yin su ba da baki ba to kuma salihat ne ko sannan alƙauliya su ne ayyukan da ake da baki faɗin la ilaha illallah wanda shine mafi girman abin da ɗan adam zai faɗa da faɗin alheri da yin gaskiya kame bakinka daga zagi da cin mutunci da ƙazafi duk waɗannan abubuwa ayyuka ne da mutum zai yi na alheri wal badaniya da kuma na jiki da sallah da haji azumi shi ma na jiki ne da sauran abubuwa da mutum zai da jikinsa da'a ga iyaye da taimakawa iyaye da yi musu aikin da za su gamsu su yi maka addu'a ta alheri duk wannan aiki ne na gaɓuɓa da Allah maɗauki zai ba wa mutum lada a kai allati ja'at bi shar'iha almuslimun waɗanda musulmi suka zo da shari'arsu wa qasadu biha rida rabbil alamin kuma suka aikata su suna neman yardar ubangiji to wanda suke da wannan sifa Allah sai fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladansu dalla dalika yace wannan abun yana nuni ala annahu yahsulu lahum fid dunya thawabun li a'malihim anan duniya ma za su samu wani abu na ladan aikin su min al ikrami karramawa da za su samu Allah ya karrama su ya girmama su wal izazi ya buwayar da su su zama su ne manya waɗanda saboda imaninsu Allah madaukaki ya girmama su a duniya ya ba su khalifanci a duniya saboda tsayawarsu ga sharaɗin da muka karanta jiya biyayya gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nasr da taimakon da zai musu wal hayatu tayyiba da kuma rayuwa mai daɗi yace wa inna ma tawfiyatul ujuri yawmal qiyamah sannan kuma zai cika musu wannan ladan ran tashin alkiyama kun fahimci me yake nufi anan idan mutum ya yi aikin banza ya yi kafirci ba gashi can mun ji ba Allah maɗauki zai masa azaba fi duniya wal akhirah to haka idan ya yi aikin kirki Allah zai masa daɗi a duniya kuma ya samu daɗi a lahira ta wasu ɓangarori kamar waɗannan Allah ya karrama shi ya fidda shi daga ƙasƙanci Allah ya bashi khalifanci da su ne jagoranci da shugabanci irin yadda Allah ya bai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama cewa yan shekaru kaɗan bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa Allah ya ba su duniya kusan rabin duniya a ƙarƙashin su take wannan saboda biyayyar su ga Allah Allah ya karrama su sannan ya taimaka musu wannan taimakon kuma alama ce ta cewa akan gaskiya suke domin Allah madauki ba zai taimaka wa mutumin da yake kan bata akan ƙarya ba wannan mun sha magana dai akai sannan kuma ya ba su rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi ba lalle ana nufin rayuwar fantamawa da arzikin duniya da kuɗi ba ba ita ake nufi rayuwa mai daɗi ana samun ta ko akwai talauci in kana da wadatar zuci kuma duniyar baka ɗauke ta da muhimmanci ba yadda take zuwa haka ka ɗauke ta da sauƙi ya zama Allah sanya maka duniya a takunka ba a zuciyarka ba to sai ka ga cewa Allah ya maka kwanciyar hankali da rufin asiri da natsuwa amma ba lalle ne kuma zaka ga ai kishiyar haka wani ga dukiyar ga komai amma Allah ya hana masa hayatun ba ko rayuwar ba ta da daɗi a gare shi ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali kullum tunaninsa yadda zai kare kansa tsoron a kawo masa fashi a hari da sauransu ya'ya ba tarbiyya sun lalace saboda ba a ba su tarbiyya ba kaga ba zancen nutsuwa yau ɗansa ya je ya kashe wani yau ɗansa ya yi fyaɗe yau ɗansa ya yi menene ina daɗi a wannan rayuwar amma wanda ba shi da wannan Allah maɗauki bai ba shi wannan ba wannan da duk yana da itibarat na kallon su to wannan ma wata girmamawa sai Allah zai musu sannan kuma dan tashin alkiyama sai Allah ya musu tawfiya tawfiya shine cika wannan sakamakon shine shi yasa yace fayuwaffihim ujurahum ma'anar kenan a duniya za su samu wannan dadi sannan a lahira sai a basu ran tashin alkiyama a basu cikakken sakamako shine cewa inna ma tawfiyatul ujuri yawmal qiyamati cika sakamako zai zo ne ran tashin alkiyama yajiduna ma qaddamuhu za su samu abin da suka gabatar min alkhairati na aikin alheri muhdaran haka a halarce Allah zai halarto musu da kayansu a basu ladansu muwaffaran a cike babu naqas fayu'ti minhum kullu amilin Allah zai baiwa a cikin su a cikin mu'mine kenan fayu'ti Allah zai bawa kullu amilin kowanne mai aiki ajra amalihi aikin wato sakamakon aikinsa wa yaziduhum Allah kuma ya kara musu min fadlihi wa karamihi ya kara musu falalarsa da karamcin su domin dama shiga aljanna ai Allah madauki ko in ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa shiga aljanna da me ake shiga aljanna in mun kalli abin ta bangaren cancanta ana shiga aljanna ne da rahamar Allah rahamar Allah shi ke sa mutum ya shiga aljanna ba aikinsa ba aiki sababi ne ko bima kuntum ta'malun da Allah yake faɗa a wurare da yawa a cikin alkur'ani ku shiga aljanna sakamakon abin da ku aikata wannan ba'un ta sababiyya ce ba ta cancanta ba ce ba ta magana cewa kun yi aiki da ya kai kima kaza don haka ladan da za a baku shine a baku aljanna ba wanda yake sai samu wannan kun fahimci abin misali da lissafa aikin kaza ai kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai a kwatanta shi da rahamar Allah da baiwar da ya maka ta duniya da ta aljanna da ta lahira to abin da kai masa na da'a bai isa ka cancanci a baka wannan aljanna din ba ai ko sakamako dadin aljanna ba za mu iya biya ba a irin abin da Allah ya mana ni'imar da Allah ya mana ta gani ya ba mu ido lafiyayye ya ba mu ji muke ji ga wasu can ba sa ji ga wani can baya gani ya baka kafa kake takawa ka je gona ka je aiki ka je kasuwa ka je ina ne wani gurgu ne ba zai iya motsawa ba ko wannan aka ce ka biya ba za ka iya biya ba don haka babu abin da muke yi wai dan mun za mu samu kai na sakamako dan mun cancance shi sai dai Allah subhanahu wataala rahamarsa ce ita ce za ta za ta samu cancanci shiga aljanna Allah ya mana rahamarsa sai ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai bal yubghiduhum Allah baya san azzalimai amma yana kin su Allah mai kin azzalimai ne Allah baya san su wa yuhillu alaihim sakhatahu wa azabahu kuma haka Allah zai zai sako musu ma'ana haka zai jefo musu a sakhatahu fushinsa wa azabahu da kuma azabarsa Allah sai sai zalika wannan abin da muka baka labarinsa wannan isharan ismu ishara lil ba'id ishara ce zuwa ga wannan labari da aka gama na annabi isa alaihi salatu wassalam natluhu alayka muna karanta shi akan ka ta hanyar mun aiko mala'ika jibrilu ya gaya maka asali kuma wasu malamai suna cewa natluhu nan ma'ana nuzhiruhu wa nukhbiruka muna bayyana shi a gare ka wannan labaran yanzu abin da ya faru tun daga kissar imra'atu imran ai muka faro wannan abu ko tun bana a cikin ali imran in ka dauko wannan kissa labarin matar imran har aka zo aka shiga haihuwar maryam maryam din kuma ta zo ta haifi annabi isa duk a cikin wannan labarin muke to wannan labarin a dunkule baki ɗinsa shine allah ke ishara yake cewa zalika mun gane ma'ana zalika wannan abin da ya auku da muke gaya maka shi na tuluhu alaika min al-ayati muna karanta maka shi ne daga ayoyi ayoyi nan sawa'un al-kauniyya wal matluwa duk da nan matluwa ne tun daga maganan tilawa ta zo ciki ma'ana muna karanta maka waɗannan ayoyi da suka shafi waɗancan labarai da akwai ayat a cikin su na mu'jizozi kauniyya Allah samu gane wannan wa dhikril hakim da kuma ambato mai hikima sai malam ya ce wa hada minnatun azimatun ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala ummatihi wannan wata baiwa ce da Allah ya yi babba akan manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma al'ummarsa yanzu baiwa ce ko ba baiwa ba ce da za ka zauna da kirista duk abin da zai karanta a bible sai ka zo kai muƙarana da wannan abin da Allah ba mu labari a cikin alƙur'ani sai ka ji daɗin karantawa namu na alƙur'ani ya fi gaskiyar labarin namu na alƙur'ani ya fi girmamawa ga annabawan da aka ba mu labarinsu a ciki na ƙur'ani ya fi ta ina muka samu wannan ba Allah ne wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har muka samu ba to wannan baiwar ita ake nufi Allah ya mana wannan baiwar mu samu wannan information mu samu wannan ilimi gashi nasara nasu waɗanda aka ce wai sun halarci abin su ne suka zauna suka rubuta waɗannan abubuwa wai shi yasa nace wai wanda aka ce sun halarci lokacin da annabi isa aka yi masa kaza aka yi masa kaza su suka zauna suka rubuta wannan labari mun gane abin duk da cewa an saukar masa abin da aka saukar masa ya bace ya bace a hannunsu ba su kiyaye shi ba Allah mulki ma bai alƙawarin kiyaye shi ba kun fahimci abin amma sai gashi Allah ba mu labari cikakke na yadda abubuwan suka auku wannan baiwa ce a gari mu ko ba baiwa bace to baiwa ce Allah ya mana a kuma sai ya sanya a zuciyar dukkan musulmi akwai karramawa da girmamawa ga Annabi Isa ta yadda duk wani musulmi da baya san Annabi Isa baya girmama shi bai imani da shi ba to ya fita daga addinin musulunci su ko zaka ga mutum a cikin Kirista za ka ga yanzu in ya nemi abin duniya ma ya rasa sai iya zagin Allah sai zagi annabi isa ana samu wannan ko ba a samu amma za ka samu musulmi ya wannan ba Allah tsare to sai shi wannan minna ce da Allah yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummarsa haifu anzala alaihi hadha dhikra al-hakim yadda ya saukar musu da wannan alqur'ani mai hikima al-muhkam yace hadha dhikra al-hakima al-muhkama al-mutqana al-mufassila lil-ahkami wal-halali wal-harami wa akhbari al-anbiya al-aqdamin wannan alkur'ani din wanda yake al-muhkam wanda aka kyautata maganarsa duk abin da yake cikinsa haka Allah ya itqaninsa ba inda zaka ci gyaran Allah a Qur'ani babu duk abin da kaji haka kalmomin suke haka kuma ya kamata a sashi haka kuma shi yafi kyau al-mutqan haka aka yi shi da kyau gare da shi sannan al-mufassila wanda yake ba da labari daki daki da hukunce-hukunce shine lil ahkami ga hukunce yake bayani shine tafsiri yayi bayani lil ahkami wajen hukunce-hukunce na alhalali wal haram kuru-kuru gashi nan bayyana mana abu kaza halal ne abu kaza haram wa akhbar al anbiya da labarin annabawa duk labarin da zaka karanta na annabawa na sha bayyana mana wannan ko da shekarar da ta gabata ka je ka ɗauko abin da zaka karanta a bible na kiristoci ko na yahudu sai ka zo in akwai kissar da akwai ta a can akwai ta a nan sai ka zo ka kwatanta yadda aka faɗe ta a can da yadda aka faɗe ta a nan a cikin alkur'ani sai ka ga yadda aka faɗe ta alkur'ani ya fi gaskiya ya fi daɗi ya fi girmama ga annaba ka duba kissar annabi yusuf yadda suka siffanta shi a matsayin mutum mai sha'awa mai kaza da kaza ku duba in ka karanta kissar annabi yusuf ba za ka ga wani lamari ba irin wannan na nuna mummunan abu ku duba kisar annabawa har yanzu kafin shi annabi nuhu a ce yayi zina da ƴaƴansa mata wai dan duniya ta ƙara hayayyafa suka faɗi wannan lafazi dangane da annabi nuhu alaihi salatu wasalam duk wani kai in kana jin magana akan Allah subhanahu wataala a cikin bible kai ka ɗauka Allah abokin su ne haka suke magana da shi to amma a qur'ani ba haka lafazin yake ba ba haka ma'anar take ba akwai girmamawa ta Allah daban sannan kuma girmamawa ta annabawa ita ma sama da yadda duk zaka samu an girmama wani annabi a kowane irin zance da aka yi a duniya to shine yake faɗar wannan magana al-mufassil al-ahkam al-halal wal-haram wa asmar al-anbiya al-aqdamin wa ma jara Allah wa ma ajra Allah ala aydihim da kuma abinda Allah ya gudanar da shi a hannayensu min al-ayati al-bayyinati na ayoyi bayyanannu wal mu'jizati al-bahirati da kuma mu'jizozi masu kade hankali shine albahir abinda zai burge ka har ka rasa inda zaka yi shine abinda ake da albahir fa hadha alquran yaqussu alaina kull ma yanfa'una min alakhbar wannan qur'anin yana ba mu labarin dukkan abin da zai amfane mu na labarai wal ahkami da kuma hukunce hukunci labari gaskiya hukunci adalci haka yake fatammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan sidqan fil akhbari adlan fil ahkami haka maganar alqur'ani take duk abin da Allah ya yi na hukunci ba za ka samu wani hukunci a tarihin ɗan adam da aka yi wannan hukuncin ya kusanci na Allah wajen adalci ba hukuncin Allah shi ne adalci duk da a zamanin yanzu za ka ji wasu suna ganin hukuncin Allah ɗin nan aka ce shi za a yi haka wai wai is somewhat barbaric haka za ka ji suna faɗa wai akwai barbarism a ciki akwai rashin tausayi a kira mutum dan yayi zina a ce a jefe shi rashin tausayi dan yayi ya bar addini a kashe shi in ya kashe wani a kashe shi yanzu kashe-kashen da ake a zamanin yanzu idan da daukar mataki ake duk wanda yake son a kashe shi yadda Allah madauki ya bamu labari walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun inda kisasin ake yi wa mutane daidai wa daidai zaka ga Allah yayi maganin kashe-kashen za su yi sauki amma zai da ake kashe dan adam jikin dan adam ya zama ba shi da wata kima a kashe shi a tsafi a kashe shi a ci ci naman jariri yanzu akwai kasashen da ake sai da shi a restaurant a wannan duniya da muke ciki duk saboda nisa da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to inda za a ce za a bi wannan shari'ar labaran duka gaskiya ne kuma sun fi tsarki hukunce hukuncen kuma duk sun fi adalci to da sai ka ga an zauna lafiya sai ce fa yahsulu fiha al-ilmu wal ibra a waɗannan labarai akwai ilimi akwai ibra shine izna eh izna abun wa'azi yadda zaka dauki wa'azi domin dama dalilin alqur'ani kissoshin sa malamai kullun suna bayyana mana kissoshin da Allah ke bamu a cikin alqur'ani gaba su ba maqsudin su a cika mana labarin a bayyana mana komai kamar novel ba wanda ya saba karanta novel ya san yadda za a dauko kissa daga farko har a kare ta har kai ta tunanin wani da aka ambace shi ban sake jinsa ba ta ina zai sake fito ai yayi kaza ya kaza a can wuri kaza ya kare kamar wani fim a qur'ani ba haka yake ba duk kissar da Allah bada labari a qur'ani ana bada labari ne gwargwadon ku dau wa'azi a ciki don haka ba so ake a kammala maka wani zance ba shi yasa za ka ga labari an yi shi an gutsutsira shi a wurare daban-daban kisar annabi Musa alaihi salatu wasalam ta fi yawaituwa a cikin alqur'ani baki daya shi yasa sunan annabi Musa a cikin annabawa ba wanda ya kai shi yawa a cikin alkur'ani saboda me a mu ɗauki misalin yadda Allah ke aiko annabi ya aiko manzo da sako yadda zai gogayya da waɗanda ba sa so da yadda kuma a ƙarshe a duniya za a ga ƙarshen masu wannan wato kiyayya ga sakon Allah yadda Allah ya wa fir'auna to wannan misalan sai Allah ke bamu wuri kaza sai a ce kaza sai a ce kaza sai haka in aka tashi jero annabawa za a jero mana an aiko wani zuwa ga mutanensa ya ce kaza sun ce kaza lokacin da ake mana bayanin yadda shiwari ya faru tsakaninsu wani wurin daban wani wurin kuma sakamakon me aka yi musu bayan sun ki a wata ayar kuma ko wata surar wannan abin aka mai da hankali akai in ka lura ba maimaitawa ce wadda ba ta da fa'ida ba duk inda aka maimaita wata kissa to akwai fa'ida to wannan fa'idar ake so ka ɗauka shi yasa kamar yadda malam sa'adi ya yi mana a wannan littafi din kuma shi yasa nake bin sa kalma kalma dan mu gane shi ya dauki waɗannan irin abubuwa din ya fito da su kuru-kuru maimaita kissoshi ya faɗi kowace dalilin da yasa aka maimaita ga darasin da zaka dauka kuma sannan ba ana faɗar magana ne a ƙur'ani kawai dan daɗin zance ba a'a kowanne akwai misali kuma sannan ba mu buƙatar sai mun ɗauko labaran banu isra'ila daga isra'iliyat sannan mu sannan mu fahimci alƙur'ani yana daga cikin babban abin da malam sa'adi ya mai da hankali a kansa a cikin littafinsa don haka labaran alƙur'ani labarai ne da fiha al'ilmu akwai ilimi a cikinsu wal ibratu akwai kuma me izina sannan wa tathbitul fuadi akwai kuma tathbitul fuadi tabbatar da zuciya Allah madauki yana ga manzansa sallallahu alaihi wasallama kissoshi da muke baka na annabawa linuthabbita bihi fuadak muna baka labarin ne don mu tabbatar da zuciyarka ka natsu ka ji cewa a'a ba kai ne farau ba an aiko wasu ma gabaninka sun zo sun ce wa mutanensu kaza mutanen sun ki an halaka su wasu sun yi imani ga yadda suka zauna da su to kai ma dan mu tabbatar da zuciyarka ka nutsu cewa ba wani abu ne ya same ka ba ba aljanu ne suka shafe ka ba ba kuma wani tashin hankali zaka gani ba ba rashin lafiya ce ta same ka ba a'a a cikin kwanciyar hankali ka nutsu ka kwantar da hankalinka Allah na tare da kai shine wannan tasbitin don haka mu ma muka karanta waɗannan kissoshi a Qur'ani mu ƙara jin wannan nutsuwa da kwantar da hankali da Allah ke mana a cikin Alƙur'ani cewa ga yadda na da suka yi ga yadda aka yi musu ga kuma idan mu ma mun yi ga abin da zai same mu yace daga irin wannan ma huwa min a'zami rahmatin rabbil ibadi yana daga cikin abin da mafi shine mafi girman rahamar ubangijin bayi to bayan wannan kuma thumma qala ta'ala sai Allah madaukaki yace inna mathala isa inda Allah ka mathali adam kwatankwaci misalin annabi isa inda Allah a wurin Allah ka mathali adam kamar annabi adam yake khalaqahu min turabin ya halice shi wannan khalaqahu ai khalaqa adam yau ba ana muqaranar ko ana kwatanta annabi isa da annabi adam ta bangaren halitta da turab ba haka ake nufi ba tashbihi ne tashbihi kuma qad yakunu min ba'd al-awjuhi la min jami'il awjuhi ma'ana in aka ce ana siffanta abu da abu za su iya ɗaukar wato musharaka sun yi tarayya a wasu siffofi ba lalle ya zama sun yi tarayya a dukkan siffofi ba don haka nan abin da yake nufi khalaqahu min turabin ya halicce shi shi annabi adam daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun sannan sai ya ce da shi kasance sai kasance wannan ayar lalle ita nan kanta za mu tsaya duk da naga lokaci ba zai ishe mu har mu kare can baki ɗaya ba me Allah subhanahu wataala yake faɗa mana a wannan aya kar mu manta asalin dalilin saukar wannan aya kamar da malamai suka ambata a bangaren abin da ya shafi asbabun nuzul shine zuwan kiristoci na garin Najran mun yi magana akan su bara sababin saukar da wannan sura baki ɗayanta garin Najran gari ne da yana nan har yanzu a kudancin Saudi Arabia kusa da yaman ba shi da nisa sosai daga yaman a garin da akwai kiristoci mun san tarihin yadda aka samu yahudu da nasara da yawa a yaman tun lokacin da aka kori yahudawa daga Falasɗin, kora ta ƙarshe a shekara ta saba'in ƙarƙashin lokacin gwamna titus lokacin daular rumawa da ya kore su kora ta ƙarshe daga Falasɗin. suka farmatsa suka watsa suka watsu zuwa kasashen larabawa sun karanta littafansu na sha gaya mana da wannan zancen ko akwai wani annabi na ƙarshe da zai zo a wani gari mai yawan dabinai to sai suka shigo kasashen larabawa duk inda suka samu gari mai dabinai suka zauna shi yasa daga nan ne aka samu yahuda suka zauna a madina tun kafin a samu al-aus wal khazraj to zaman da aka samu concentration na yahudawa da kiristoci a yaman shi ne sababin tunda wannan gari na najiran ba shi da nisa da yaman daga nan kuma aka samu adadi mai yawa na kiristoci a garin najiran to a garin najiran aka samu waɗannan kiristoci wata ran suka gogun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci suka same shi yana zaune shine suke masa tambayoyi akan annabi Isa sai yake ba su labarai yake gaya musu ga abin da Allah ya ce a kansa ga abin da Allah ya ce a kansa to a cikin abubuwan da yake kawo musu shine kawo musu wannan ku da kuke cewa kun ce annabi Isa Allah ne ko ɗan Allah an tambaye ku me dalili sai suka ce ai gashi yana abubuwan da ba mai yin su sai Allah na farko na kafin nan kuma haihuwarsa an haife shi da tsari na mu'ujiza miraculous haihuwa haka aka yi masa domin an ga uwa ta haifi ɗa ba tare da uba ba sai suka ce su kiristoci ai ba wani ne uban ba in ba Allah ba da ba dan haka ba da bai iya waɗannan abubuwan da yake ba wannan shine dalilin da yasa suka faɗi wannan to dan a ƙaryata musu wannan sai Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam kwatankwaci misalin annabi Isa a wurin Allah ku duba ku gani sai ce inda Allah a wurin Allah sai ce ka masali Adam kamar annabi Adam ne shi annabi Adam ya yake malam azzarkashi a cikin littafinsa al-burhan da yake magana akan wannan matsala akan kiyasi da yana suna cewa wannan aya asali ce da take nuna mana halaccin yin kiyasi tun daga shi an yi kiyasi kiyasi na kamar wanda ibnu qayyim ke kira qiyasul illa qiyasul illa shine ilhaqu hukm al-asli ila al-far'i li shabahin ma' aw li illatin jami'a kamar da dai malamai suke faɗa da ibarat daban-daban ma'ana a riskar da hukuncin asali a baiwa far'i a baiwa reshe saboda abin da ya hada su na illa wannan shi ake cewa qiyasul illa kun ga nan an ce qiyasun annabi Isa ake akan wa annabi Adam me ya jami'in nasu me ya hada su yadda Allah ya halicce su ta hanyar ban mamaki wannan shi ake kallo ba maganar ta hanyar tumfaya ba kun fahimci abin nan ma'ana shi ne zarkashi ke cewa wannan ana ce masa tashbihul gharibi bil agrab kwatanta wani abin mamaki da abin da ya fi shi ban mamaki ko annabi isa halittarsa abin mamaki ce to halittar annabi adam kuma ta fi ta annabi isa abin mamaki to sai aka ce shine Allah ke cewa halittar annabi isa a wurin Allah in abun mamaki ne to kamar halittar annabi adam ce ita ma abun mamaki ce ta ma fi halittar annabi isa ban mamaki don haka idan halittar annabi isa za ta sanya ku ce annabi isa ya zama allah ko ɗan allah saboda an haife shi ba uba sai uwa to me za ku ce dangane da annabi adam da aka halicce shi ba uban ba uwar shi kuma sai ku ce masa me mun fahimci abin yau don a kore wannan magana shine aka kawo abin da wannan siga to shine nan ma nake cewa yukhbiru ta'ala muhtajjan ala nasara Allah madauki ya ambaci wannan aya yana kafa hujja akan kiristoci azza'imina waɗanda suke riya bi Isa alaihi salam dangane da annabi Isa ma laysa lahu bi haqqin abin da ba haƙƙinsa ba bi ghairi burhanin ba tare da hujja mai ƙarfi kuru-kuru da ta isa a ce mata hujja shine burhan wala shubhatin ba kuma ma tare da shubuha ba ma'ana abinda suka makalkale wa ma ba shubuha ba ce ballantana ta zama hujja insha Allah ina sa ran dukkaninku kun san bambanci tsakanin hujja da shubuha saboda yawan maimaita su da muke a darussa daban-daban da muke tare da ku alhamdulillah in an ce hujja ita ce abin da ya cancanta a kiran shi evidence sosai fact mai karfi da za a sa gaban mutum a ce wannan hujja ce saboda rashin damar a iya tunkuɗe ta shubuha kuwa abin da ya kama da wannan hujja ɗin amma kuma ba hujjar bane amma za a iya kama shi dai a ce to ai akwai kaza to in aka maka bayani za a gane kuma ba shi da ƙarfi sai ka aje shi to ni shi ake ce mu shubuha mun fahimci abu duk wata hanya da wani ya kafa hujja da wani abu da yake gani misali duk hujjojin masu bid'a akan bid'ar su sunan su shubuha ba hujja ba domin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa zama hujja ga yin ayi wani abu wanda ba daidai ba yanzu wanda zai zo misali bari baku misali abinda muka karanta can baya a suratul baqara waɗanda suke cin riba ai suna suna kafa wata magana dalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba to wannan sunansa shubuha kun bin abun da suke cewa ai ciniki da riba duk kaman abu ɗaya ne sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ko ya halatta ciniki ya haramta riba to kun ga su kawai cewa suka yi tunda ne riba ma exchange ne ciniki ma exchange ne to ai duk ba laifi to sai a ce musu a'a ai ba iya exchange din ake kallo ba ba wai musanyan ake kallo ba akwai wani abu da ya kunsa wannan musanya ne da ƙari wancan kuma musanya ne daidai wa daida to Allah adalci yake so to wanda ya makalewa kamanceceniya tsakanin ciniki da riba ya ce ga hujjarsa to ita ake ce mu shubuha dan ba hujja ba ce kun fahimci nan to haka nan wanda kiristoci da za su zo su ce annabi isa gashi ya tada matacce daga kabarinsa makaho da aka haife shi ba ido kwata-kwata baya gani ya mayar masa da ido yana gani kuturu jikinsa ya miƙe sambal kalau lafiya lau duk annabi isa ne ya wannan da ba dan shi ne Allah ba da ba zai iya wannan ba da Allah ta biyo wannan sunansa hujja ko tunani kawai to wannan tunani wannan shi ake ce ma shubuha to shine nan ma sai malami ke cewa wannan asali ma bai kai a ce masa shubuha ba kun gane abin ba su da burhani hujja kenan wala shubuhatin ba su ma da ko shubuha domin wannan zancen ba abin kamawa bane ba sai ce bal bi za'mihim annahu laysa lahu walidu kawai saboda sun rage cewa ai ba shi da uba istahaqqa bidhalika an yakuna ibn Allah tunda ba shi da uba dan haka ya zama dan Allah yanzu Allah wannan shubuha ce bata kai shubuha ba ma ita abin da za a bata kama da dalili ma bai samu ba domin in haka ne kenan duk wanda ba shi da uba kenan sai a ce Allah ne ubansa kun wannan ba rashin hankalin da aka taɓa a duniya irin wannan in haka za a ɗauka don haka wannan ba ma shubuha ba ce ballantana ta zama dalili au sharikan lillahi fi rububiyyati ko su ce ya cancanci ya zama wato wani mai musharaka mai tarayya da Allah wajen haƙƙin rububiyya yayi halitta kamar da Allah ya halitta yayi kaza kamar da Allah yayi abubuwan sa na rububiyya sai ce wa hada laysa bi shubhatin fadlan an yakuna hujjatan wannan ba shubha bace ballantana shine ma'ana fadlan ballantana ma hatta zama hujja li'anna khalqahu kadhalika min ayati llahi domin ku halittarsa da wannan sura din yana daga cikin ayoyin Allah mu'ujizozi ne addalati ala tafarrudillahi bil khalqi wat tadbiri wanda suke nuni akan kadaituwar Allah da halitta da kuma tsara halittar abinda Allah madauki yayi ya halitti annabi Isa ta hanyar uwa ba tare da uba ba ai abun mamaki ne kawai ma'ana abu ne da za a ce wannan abun mamaki ne ba abu ne da za a ce ba zai yiwu ba dan da za a ce ba zai yi ba da sai a kalli wanda aka halitta ba uwa ba uba shine annabi adam wani kuma shi ake so hankalin mai kawo shine har malam qurtubi ma yake cewa asali ma mun kula tashbihin yana zuwa ta wani bangare cewa Allah yana nuna mana ya halicci annabi Isa ba'da a taurin ila taur min halin ila hal sannan ya busa masa rai daga wani mataki zuwa wani mataki sannan ya busa masa rai ai aiko mala'ika akai ya busa iska a iskan nan sai Allah ya sanya iskar ta ɗauki ƙwai wanda aka barbare shi Allah mai iko ne akan komai yanzu ba shi yake halitta mana komai ba ta ya halitta mana abu min lashai ko daga me ake haihuwar ɗa namiji in an samu saduwa namiji da mace ai ana samun kwan namiji ya haɗu da kwan mace ne ko ba haka ba to Allah yana da ikon ai ya halicci abu ma kawai daga ba komai ma in yace ya kasance ya kasance to wannan dan a nuna mana mamaki sai aka busa iska ta shiga farjin mahaifiyar annabi isa sai wannan abin ya zama ciki bayan da ba haka bane kuma ya bi mataki mataki aka busa masa rai ya zama mutum a cikin cikin mahaifiyarsa kuma sai aka haife shi normal haihuwa shi ko annabi adam sai da aka tattara turbaya shine har qurtubi ke cewa ba ma da turbaya kawai aka halice shi ba a a turbayar sai da aka kwaba ta da ruwa ta zama clay ta zama mud ta zama abin nan tako da ta zama tako shine aka mai da shakalin sa tsarin sa na dan adam sai da shekara 40 haka sannan aka busa masa rai kamar yadda shi ma annabi Isa sai da aka bi wani mataki aka bi wani mataki sannan aka busa masa rai wancan abun mamaki ne wannan abun mamaki ne in wannan bai cancanci a ce masa Allah ba to wancan ma ba za a ce masa Allah shikenan abin da yake so mu gani insha Allah gobe sai mu ci gaba mu karasa duk dai akan wannan zancen Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah kara tabbatar da mu a hanyar daidai Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da kwanciyar hankali Allah biya kowa bukatun san alheri وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك